yanzu da muke magana safiyar rana asabar ce da ta daidai da ashirin da tara ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku wannan ne kasar na dari da talatin da daga cikin jerin tukan littafin fito sira wallafar Profesa Zaid Abdulkarim Zaid Allah maɗaukacin sarki ya saka mashi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba mun kammala karatu dangane da tarihin yakin Uhud muna karatun darussan da ke cikin wannan tarihi ne mai albarka a yau za mu tashi a sabisa wato darasi na shida daga cikin jeren giyar darussan da ainihin muke ɗauka a ƙarƙashin yaƙin Uhud في الطريق إلى أحد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وسلم الجيش akan hanyar zuwa Uhud din nan sai ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ainihin samu wasu awari ko wasu tawaga daga cikin ainihin wato runduna ta yaki sai suka bujiro mishi wato daga cikin rundunar yakin nan sai suka bujiro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sai suka taso mishi وإذا فيه عدد من الشباب استصغرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم sai manzo Allah ga wasu tarin samari ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ga cewa ainihin wato sun yi kankanta yana cikin tafiya sai ya ga ainihin wato wasu tawaga daga cikin runduna sun ainihin taso gare shi sai manzo Allah ya duba waɗannan samari ne ƴan ƙanana farabbahum sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin wato mayar da su wato bayan da aka tawo kan hanya ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya dubi wannan runduna tashi sai ainihin waro wasu daga ciki waɗannan da ya waro daga ciki dinnan sai zama ƙananan samari ne da banza Allah yake ga waɗannan sun yi kankanta su je jihadi sai ce su koma gida falam yafrahu bi raddihim sai ba su yi farin ciki da mayar da su dinnan da aka yi ba bal tanafasu sai suka ainihin wato yi wato eh, eh, rige-rige ko kuma rigogowa fi an yuti halahum rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fursa wato sai suka nuna jajircewarsu da dagewarsu akan manzon Allah ba su ainihin izini da ba su dama su ainihin je wannan yaƙi lil musharaka kafin jihad domin su samu yin tarayya da manzan Allah a wurin jihadi wa hadha athar tarbiyat al islamiyya to sai malam yace kaga wannan na daga cikin tasiri na tarbiyya ta musulunci ana a wannan lokaci fi shabab wadda take a cikin ainihin zukata na matasa wa tarbiya alama alil umur da kuma an tarbiyyanci waɗannan matasa a bisa maɗaukakan al'amura wal bu'd an safasifiha da kuma nisantar da waɗannan matasa suke daga lalatattun tarbiyya. wato idan ba tarbiya matashi ya samu ba yaushe irin waɗannan matasa da kuke kira nigogi waɗanda inda ka gansu to ana shaye-shaye ne duk inda ka gansu to sun ga akwai wasu jajayen 'yan mata ne duk inda ka gansu to akwai wuri ne na wani ta'addanci za a yi fada ko akwai kiɗa ko za a yi rawa ko wani abu a daidai lokacin da waɗannan su ne siffofin waɗannan matasan da ake rayuwa da su a irin waɗannan zamunan sai yayi daidai da irin waɗannan matasan a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da annabi na cewa ba za su je yaƙi ba su kuma suna ganin cewa an taya musu haƙi a ba su dama su je menene ya ja waɗancan matasa suke ainihin gwagwarmaya suke ja da manzon Allah cewa a basu su je jihadi sai dan an tarbiyance su akan kyawawan ɗabi'u tun suna ƙanana sai dan tun suna ƙanana an nesanta su daga munanan ɗabi'u a daidai irin wannan lokacin matasan waɗannan zamunan namu su kuma yanzu ba magana jihadi ake ba ana magana su zauna a koya musu karatu ne ana magana sallah ne ana magana ɗabi'u na gari ne waɗannan abubuwan ba sa ba su sha'awa me ya jawo haka shine an samu tangarɗa tun daga kan tarbiyyarsu idan ka dubi wannan maganar tuna daga cikin gwagwarmayar da muke akan cewa a yi ƙoƙari a tarbiyyanci yara akan addini na gaskiya tun suna ƙanana kawar da kai a kansu cewa a waɗannan yara ne ai daga baya ba su gyara waɗannan abubuwan da suke bari in gaya muku a waɗannan zamun nan ba su ne zamun nan da za a ga yara suna yin shigantaka suna ƙanana a ce za su gyara daga baya ba in ma haka ta faru to a wasu zamunna ne waɗanda ba ire-iren waɗannan ba amma a irin waɗannan zamunnan da ake fama da wato wakilai agencies na ɓacin tarbiyya ta ko'ina wallahi ba irin wannan zamani ne za a ga yaro ya fara lalata yana karami a ce in ya girma zai bari ba ƙarya ne in ya girma ƙaruwa zai yi ba don kuma saboda abubuwan da ke taimakawa wajen gurɓacewar tarbiyya da lalacewar a waɗannan zamunan suna nan sun kewaye tun daga cikin gida har kan titi tun daga makarantu har kasuwa tun daga masallatai har makarantu ko ina ba inda waɗannan abubuwan ba su da tasiri to idan kun lura da wannan maganar lazimin ta ko shine sai ka abinda abin da ɗan boko suke kira reserved sai ka mai da ƴaƴanka sun zama reserved sai ka yanke su daga mu'amaloli da dama a daidai lokacin da jama'ar gari da jama'ar anguwa za su ga cewa an takura waɗannan yaran wannan takurawar ita ce kawai tsira amma in dai za ka bar kana ganin cewa yara ne a sake su kafin a ankara sun haɗu da wani yaro wanda yake ya saba sata kafin a ankara sun haɗu da wani yaro wanda shi uban shi ya sai mishi kaza shi uban shi ya sai mishi kaza daidai lokacin da kai kuma naka sai ringa ganin to shi kuma nashi uban da bai sai mai kaza ba fa da bai sai mai kaza ba to wace hanya zai yi uban ya sai mishi hanya ta farko ita ce magana to tun farko ya ji uban ya yanke shawarar cewa ba zai yi mishi irin wannan abin ba to yanzu me ya rage sai fara tunanin ya zai yi sata kuna ji jama'a don haka a irin waɗannan lokutan iyaye ku sa ido ba su ne lokutan da za ku bar ƴaƴanku suna cuɗani da kowaɗanne yara ba wai abokin danka idan ya fita ina yake zuwa a makaranta da suwa ya shaku amma galibin iyaye abin da suke ɗauka ya riga ya haifi ɗa ya gina gida an ba shi ɗaki ana dafa abinci kullum a gida to da shi ta gaba shine ina zai samu kuɗi ya ƙaro wata matar ita ma an ta haihu ina zai samu kuɗi ya ƙaro wata matar ita ma an ta haihu ina zai samu kuɗi ya ƙaro wata matar ita ma an ta haihu shikenan sai watsi da su to yanzu ba ta matan yake ba ba ta ƴaƴan yake ba yanzu wa zai shi kawai ta kan shi yake yi ta haka kafin an kara shikenan yaran sun lalace saboda haka jama'a wannan magana da malam yake yi tana zaburar da duk wani uba da duk wata uwa dake wannan zamani akan cewa wani mataki ka ɗauka wajen kai tarbiyar ƴaƴanka akan yau ba ba a ce za a je wa'azi suna jin daɗi ba ba a ce yau akwai karatu suna murna za su samu damar halarta wani mataki ne ka ɗauka akan yau da za a ce za a tafi fati ba ka wurin a makaranta ne amma ka zai ce a Allah ya tsare ni ba don yana jin tsoron ka ba sai don yana jin tsoron Allah ba don kuma ba sai don kayi tarbiyyar shi to kuma wannan zai sake kai mu zuwa ga wani mataki na gaba shine ku rinka lura da makarantun da za ku sa ɗayanku ba makarantun da ake wa kirari da cewa kai makarantar nan ana karatu makarantar nan ana cin jarabawa a makarantar akwai tarbiyya domin mutane sun kasa bambance mas'alar tarbiyya da mas'alar karatu suna da bambanci akwai makarantu da yawa yaransu suna karatu kwarai da gaske amma yaran ba su da tarbiyya to duk hasken karatu idan munin tarbiyya ya haɗu da shi gurɓata shi yake saboda ka duk wasu makarantu da zaka ga an ce kai yara suna hadda Qur'ani ta baka sha'awa sai ka ce amma yara tarbiyya yara suna hadda Qur'ani hadda Qur'ani suna amma yara tarbiyya su a wannan makaranta ƴaƴanka ba su ji larabci ai wannan makaranta ƴaƴanka za su fita da credit mai kyau ya tarbiya malaman suna tarbiya domin abin da bincike nuna a yau mafi yawancin malamai da makarantu suna ba da muhimmanci ne game da karantar da 'ya'ya amma ba sa ba da muhimmanci game da tarbiyyarsu matakin farko na tarbiyya shine a samu lokaci da za a rinka tara yaran a yi minti goma sha biyar zuwa talatin ana wa'azantar da su game da jin tsoron Allah ana ɗibo wasu halaye daga cikin munanan halaye ana wa'azantar da su malaman nasu su zama ala basiratin domin dukkan wani malami idan bai san cewa wannan zamanin ba irin zamanin da ya karatu ba ne wani zamani ne daban wace irin shugabtaka ce take waɗuwa a cikin yara yanzu to gaba ɗaya sai zo ne musu wa'azozi da nasihohi da faɗakarwa akan abin da yake gaba ɗaya su ba shine yake lalata su ba da haka sai ka zama up to date wace shigantaka ce yanzu take gurɓata yara ka tafi duk wani kamfani yanzu na MTN da salat da Glo karfe biyu na rana baka ka ga yara 'yan mata suna ta shiga sun je ne a yi musu programming to go wani fage ne na social network wani fage ne na ainihin wato sabuwar da matasa suke da junansu da sabuwa da wasu kafirai da wasu karuwai da wasu ɗin iska na duniya ta kan handset ba ga 'yan mata suna ta zuwa ba ga samari suna ta zuwa a matsayinka na malami ka san me ake nufi da tugoma akan handset ko akan social network ka san yanzu abubuwan da yara suke sha a daidai lokacin da kai kake tunanin wiwi ita take haukatar da mutane lokacin ka kenan kuna secondary yanzu akwai ɗaurukan wiwi wanda in ka caza aljihun yaro ba ka gani sai ka ganta kwalba ce mai kyau sai ka ce kwalban mai cece wannan yana jin kai ne wannan tambayar ya tabbatar baka sani ba sai ce magani ne likita ya ce sha shi ke ne ya ce to mayar wannan ita ce wiwin zamanin shi ita yake sha sannan iyaye kun gina gida kun zuba ɗaya kun ba su ɗaki kuna shiga ɗakin kuna binciken me suke yi ka so kwamfuta ka ba barka budurwa ka san email address ɗinta ka san menene ke cikin boxes ɗinta ɓangaren gallery hotuna da wasu abubuwa na kyale-kyale ka taɓa buɗa ka ga hotunan waye a ciki handset ɗinta ka taɓa karɓan handset ɗinka ya kwana biyu a wurinka ka sa ido ka ga cewa wa ke kiranta neman fashi da wani lokaci wallahi azu kamar yadda karatun nan zai zo bayyana dangane da matsala ta matasa idan kuka yi sakaci ko wallahi na rusar ku ta zo shesa in in zaka kama haya a gida ka san cewa da waɗanne irin mutane ne zaka zauna yawa suke mu'amalan ta'awayen domin wasu wasu abin da suke gani ya sai wa shi handset ya sai wa shi laptop ya sai wa mashin ya sake shi ya tafi ko'ina shi yake nuna sun fa masu kuɗi ne kuma sun ba su da tsanani bayan lokaci sai dan ya zo ya baburci rikice sai zo yana cewa yaushe haka ta faru shi bai sanya aka haka ba in huwa min indi anfusikum kai ka jawo kanka baka sani ba yaron nan zai tafi wurin dangin uwa yaron nan zai kada wurin dangin ka yaron nan zai kada wurin wasu da yake ganin kuna tare su ba haka suke ba zai ce shi an kunta ta rayuwar shi shi an hana shi kaza shi an hana shi kaza daga lokacin da yaro ya taso ya fara wayo aka dauke shi aka saka shi a makarantar primary ko makarantar islamiyya zuwa lokacin da yaro zai kai shekara ashirin a duniya wannan lokaci shine mafi haɗari a rayuwar shi idan ya lalace a wannan lokacin ko ya girma ya gyaru sai an ga tasirin lalacewar can ina son ku gane wannan duk yaron da ya lalace daga shekara hudu zuwa shekara ashirin tashi ta farko wallahi ku ji ko malami ya zama sai waɗannan alamun lalata sun dawo sun rinka bayyana a cikin malantar shi ina son ku gane wannan to daga wannan lokaci kuma na shekaru hudu zuwa shekara ashirin idan ya jaru to guguwar da za ta zo tabbatar da shi Wala ba karamar guguwa ba ce sai dai irin ta kiyama to guguwar kiyama ko ba ta batar da kowa duk wata guguwa da za ta taso mafi muni abin da za ta yi mai sai dai ta hallaka shi amma ba ta raba shi da waɗannan kyawawan ɗabi'u ba haka lokacin da za ku ɗauki wane karantar da ƴaƴanku wai saboda ya haddace Qur'ani ko kuna sha'awar tun da ya hada hadda alqur'ani ya zai karantar da ƴaƴanku yana da tarbiyya ko dan iska ne yara nawa ne samari ga sunan sun hada hadda alqur'ani tsaf kun zo kun zuba shi cikin ƴaƴanku mata yana karantar da su amma rabin su duk ƴan matan shi ne in tsakar dare ta zai ta buga musu waya amma fa shine malamin su ko abin da ya ba ku sha'awa shine ya iya hadda alqur'ani amma dan iska ne abin da ya ba ku sha'awa shine ya ya islam larabci kamar da quraishi ko abin da ya ba ku sha'awa kai yaron nan ya iya mathematics yaron nan ya iya physics kun ɗauke shi kun haɗa shi da ‘ya'yanku yana koya musu amma ɗan iska ne so ku gane tarbiyya daban karatu daban amma tarbiyya da ilimi abu ɗaya ne haka ilimi ake bukata wato tarbiyya ba ainihin karatu ba kadai don haka duk wanda aka ce wani yana da karatu to har yanzu ba a yabe shi ba amma wani ba da ilimi to an yabe shi to me ma'ana ilimi shine haɗuwar karatu da tarbiyya to sai a kira su ilimi to haka tarbiyya kadai babu karatu to nan ma fitina ce don haka idan zaka haifi ƴaƴa ka fara nazarin wannan nauyi ne yake a kanka ba kai kadai ne a duniya baka da mata don haka rayuwar tana da sauki yadda kake suranta ta daban daga ran da kai aure ka sani akwai nauyi wanda ya hau kanka shine yanzu za ka yi sallah asuba a da an ka tashi kawai ka fice ɗakin ka sai ka kulle yanzu haramun ne ka kulle ɗakin ka sai ta tashe ta aƙalla ta tabbatar da cewa ta shirya yin sallah ba kawai wancan eh wanda ta tabbatar kin yi sallah a Allah ba ta isa ba don baka ba ka same ta in ka ce ban tashe ki kin sallah ba za ta ce da yaushe baka tashe ta ba don cewa kai tashi tashi tashi kin ji ko eh ki sallah sai ta ce to sai ta koma ta ja bargo ta kwanta sai ka tashe ta wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha yalanka ka umarce su da yin sallah sannan ka tsaya ka jazirce akanta sai ka yi da gaske in ba haka ba ba za su yi ba idan haka ku lura in ka ce wa yaron ka ka zama mutumin kirki ko sai kuma ka sa mishi ido dole zama mutumin kirki din don haka yadda ka san NDLEA hukumar binciken magunguna da kwayoyi da custom hukumar binciken kaya da ake safara shigo da su da fita da su da immigration hukumar kaura da shige da can jama'a daga wuri zuwa wuri suke bincike ko da kuma jami'an hukumar 'yan sanda waɗanda suke bincike da faɗa da hana laifuffuka da kuma hukumar SSS jami'an tsaro na farin kaya ko waɗannan kujeru guda biyar sai ka hau kansu a cikin gidanka game da 'ya'yanka game da kan ba haka ba wallahi kai ba uba bane to kuma in ka hako za su ce ka matsa musu kwacin yanzu in ka je ka samu yan shaye-shaye suna yaba wa yan sanda za su yan sanda sun matsa musu in ka je ka samu masu safarar wiwi za su ce ndlea sun matsa musu eh sun hana su sakat haka ainihin ƴaƴanka za su declaring ɗinka ka hana su sakat amma abin da yake wajibi a kanka jakar makarantar ɗanka ɗauke ta ka zo ka aje ta a ɗakin ka san ka natsa ka zazzage ta sai ka ga academically me yake yi yawa karatun yana yin not tukuna na biyu menene ke cikin jakar waɗanne abubuwa ya kunsa a cikin jakar wani lokaci sai ya fito zai je makaranta sai ka karɓa jakar sai ka zazzage ta ka ga ke ciki wani lokaci yana dawowa sai ka tsaya kofar gida sai karɓe ta sai ka zazzage me ke ciki shine ya e din shine custom din ko ina ana zauna a jikin sai ga kaduro sai ka zo ka tsaya kofa ajin, sai ka ce ba Allah ka zo ganin wani ne amma tun farko malaman su san kana da wannan dabi'ar dan haka ya fito ina fitowa eh ina da kai shi sai fito sai a zazzage ta kira min abokan ka sai kira su kai eh, kai dan gidan waye kai dan gidan wane ne kai dan gidan waye dan gidan wane ne to ka ba zaka iya wadannan hidimomi tsakanin da Allah so ku rabu da malamai da suke ce muku ku yi aure ku haihu ku yi aure ku haihu ba su fassara muku sun daidai ba ku yi aure ku haihu kawai tumakai ne za a mai da 'ya'yansu ranar sallah lai yi 'ya'yan sai an yi tarbiyyarsu tinkiya ba ta bukatar tarbiya rago bai bukatar tarbiya me yake buƙatar abinci abinci ba tarbiya bane kowa za ka iya wakiltawa amma galibin abin da mutane suka ɗauka yanzu barin haihu su a ɗauko nanis su a a samu wata tsohuwa ai ba a zuba su a makaranta ai za a yi kaza ai za a yi kaza ai za a yi kaza wallahi nauyin yana da yawa saboda haka duk wanda yake sha'awar ya haihu to ya fara tunanin wani nauyi ne Allah ya dora mishi na tarbiyya na fata an gamu malaman makaranta yau daimancin su bai rage nau'i ba ko ƴan arabiya ko ƴan boko da su bai rubara ba su zo za su rubuta a ɗanka results kai kuma da kaga yi a ah, wani a eh, wai credit kaza wai distinction wai a eh, wannan a eh, wai a ka yi kokari mu je za a so maka Honda amma ka bincike shi intellectually ya iya karatu ya iya tarbiyyar malaman islamiyya malaman hadda yawancinsu ɗan damfara ne za su tara yara sai a ji a kira jakan magori sai a zuwa ce sun sauka nan ko ƴan ciwa-ciwa sun sa sun haddace ayoyi biyar ne na farkon suratul baqara ayoyi biyar a ali imrana ayoyi biyar a suratul saba ayoyi biyar a suratul qamar biyar a cikin suratul najmi yusabbihu biyar laka a cikin ainihin sun haddace wannan zuati haka ba a sa su su haddace sai su tarhasal duk yaran sun haddace shi kenan sai a zo sai a aika iyaye ai yaran ku sun hadda qur'ani za a yi sauka kaji uba a office yana ta murna ƴaƴan shi sun sauka qur'ani unfortunately an taba gayyata ta wata sauka mutum yana murna wai ƴaƴan shi goma sun sauke alqur'ani muna ta murna muka je sai muka je sai na ga wai an buɗe qur'ani wai malamin yana karantawa yaron yana karantawa sai nace a to ai tunda an ce an sauke sai eh, ina so zan dan yi wa ranar dan jarabawa sai na zo sai na kamo nan sai na kamo nan sai yawa suka shiru nace a ya ni ba ku sauke ne suka ce ai sun sauke nace to ai ina nufin na kamo eh to kai bismillah shi ai wai ba baka suka iya ba nace yake da littafin ce eh ce to bismillah dan sai na zo na fara shakkar ma da littafin sai na dauko qur'ani sai na budo kawai sai na ce karanta sai ce a ai sunan wai ba haka suke yin sauka ba wai sauka ita ce wai kullum malami zai zo gidanka sai fara ƴaƴanka sai rinka karanta alqur'ani tun daga suratul fatiha baqara ali imran suratul nisa har su haka yana karanta suna karanta shi kenan sai a sauke wai sai a kira walima wai ƴaƴana sun sauka fa hawla wala quwwata illa billah wannan ya wuce zuku sharri fa zuku da suke cewa fa zuku falan mazidakum inna lillahi inna ilaihi raji'un amma fa duk gidajen rediyoyin gari da talbijin an buga takardu ana ta gangan ko cewa wani 'ya'yan shi goma sun sauke Qur'ani nace I am sorry this is an embarrassment for me to stay cin mutunci na wulakanta kai na tsaya a wannan wurin a dauke ni a kamara a ce ina wuri har ma yi yiwa a ce in tashi ina daga cikin guest lecturers zan yi magana a wurin sai ni ce ba zan tsaya ba sai ni tafiya ta sauri sai daga baya na tattaro malaman nace wallahi ku ji tsoron Allah wannan shine saukar Qur'ani wannan shine haddar Qur'ani to ku sa ku lura in ba haka ba za ka tafi cikin abokai kana ta cewa ya'yanka sun haddace Qur'ani ya'yanka sun sauka alqur'ani ba su san komai a cikin alqur'ani Qur'ani wasa ne jama'a to ba irin waɗannan malaman muke bukata ba makarantu musamman makarantun private schools waɗanda na kan kira su private commercial schools makarantu ne masu zaman kansu amma an gina su don neman kuɗi ne sai a je sai a printing na result sai ka ga result ya haske ya samu abubuwa masu kyau very good good distinction very good good distinction sai printing sai ba ainihin uba sai ta munna ba a bincika ɗan sai an sai an binciki dan sai ga cewa bai cancanta zauna a aji biyu ba ba wai aji biyar da aka ce ba private commercial schools sannan ku je ku binciki wacce alaƙa take faruwa tsakanin ɗaya maza da maza me ke faruwa tsakanin ƴaƴa maza da ƴaƴa mata a garin nan aka samu makaranta da yara suke zanga-zanga ko saboda an ce musu ba a yarda da alaƙoƙi da ke faruwa tsakanin su da 'yan matan makarantar ba zanga-zanga suka yi to nan sai wasu makarantu private commercial schools da ake kiransu su magic centers in ka je ka biya dubu goma sha shida ko dubu ashirin yaron ka zai jarabawa zai ci a'a idan kuwa ka tsaya inda ake biyan dubu shida dubu biyar da ɗari biyar to ka ba zai ci ba waɗannan abubuwan iyaye duk kusa ido a kansu ka daina yaudarar kanka ƴaƴana kaza ne a jami'a what is their intellectual and academic performance there in the university da haka ba ku dubi irin likitocin da muke da su ku dubi irin lecturerin da muke da su ku dubi irin so-called accountants da muke da su irin waɗannan su ne suka yi makaranta ko kun fahimta jama'a ka ga mutum an ce eh, wannan wai yana da second class upper a injiniyar? amma sai ka ga ba wai engineering ethics din ma ba yi da shi ma'ana ɗabi'u ma na harka engineering ba yi da shi ɗabi'u na likitoci ma ba shi da su wannan jama'a wallahi ba zai ainihin haifar mana da ɗaya mai ido ba waɗannan musibin galibi daga kudancin ƙasar nan suke tahowa ga su nan a hankali sun gangaro nan yaro zai zo da kyakkyawar result yana da credit tara yaro zai zo da jam ya ci ɗari biyu da arba'in amma in aka zo mishi wannan jaraba da suke kira SUME sai ga al'amura sun rikice ko kun fahimta jama'a shi yasa duk wannan abin da ya haifar da wannan ko British educational system tsari ne muke bi na gargajiya na tura mulkin mallaka na Ingila a America babu wannan tsari ba ruwan da America da takarda takardar ka takardar banza ce sai ce ajiye takardar yi abin da kace ka iya gashi baka iya ba sai ce wannan takarda aikin banza ce ta shiga bashi wuri kawai mu har yanzu muna nan da wannan aqida takarda don haka kwana biyu yara kokari suke kawai ya gabatar da takarda gashi da credit kaza yaro kokari yake yi gashi da 21 wayo ya samu 21 din zuwa suke suna tara kuɗi ana bai wa lecturori a polytechnics ne a fcs ne colleges of education ne universities ne sai ana tara kudi ana bayarwa yaya za a tara kudi a ba malami ya fasin yara ka ce mana wai yara wai za su yi karatu ni na san cewa ƙarshen jarabawa zan ba da dubu goma duka jarabawa ta za ta fito da A B A B ne zai haɗa ba eh, idan ma ne zan zo dan ne zan zo ba abin da zai sa in zo na zo ne rijista kai sai in tafi harkata ko kun fahimta jama'a dan majalisa ne a jihar Taraba jama'a yaje gabatar da result wani shakkar result din yayi a department din mu yake kuma wai abin mamaki a ajin mu ma yake ni dai na taɓa ganin shi sau biyu ɗaya a aji mun taɓa haɗuwa dai kuma a ofis sai wannan sai na gabba ma an kira HOD din mu gashi a tashar talbijo cewa wannan ɗalibin ka ne ce eh to ya gama makaranta sai ce that is the testimony that I cannot give <laughs> ya gama makaranta ce a to wannan ce dai shaidar da ba iya bayarwa ba ko a ce jami'a irin Ahmadu Bello ana yin wannan lalatar jama'a kuma wai a faculty of law inda masu tsaurin ra'ayi suke professor wani doctor wani wace an samu wai wani yaje ba makarantar yake ba ma biyu sai ka ji ce mishi wai barista abu ne mai sauki ka zama lawyer balle ka zama barista abin mai sauki there is very big difference between a lawyer and a barrister abin mai sauki amma hadhihi alqab hiya matutu anin nas waɗannan laƙubban kawai a kira shi barista a kira shi injiniya a kira shi doctor a kira shi chartered accountant shi ne abin da ya damu mutane wannan certificate dole sai an jefar da shi ba shi da wata kima sai an dawo ka je ka karanta kaza eh to shi kenan za mu ɗauke ka a nan za kai mana aiki na wata uku ba tare da wani training ba kawai za dai mu nuna maka ga abubuwan da muke so in ka karanta da gaske shi nan ka zo ka yi mu gani in ka tabbata shi nan za ka ci gaban baka iya ba shi nan amma ka je ka ga mutum ya ce ya yi digiri a kan mass communication jama'a an ɗauke shi a gidan rediyo zai aiki bai iya komai ba wai sai ce wai a makaranta ba a yi musu practicals idan har ba a yi muku practicals ya aka yi practicals application a jarabawa ka yi nuna cewa ka samu D kuma ka ce ba a yi muku to ya aka ka samu D duk waɗannan bayanan na yi muku ne don ku gane cewa ɓarna ta riga ta kewaye ɓangaren tarbiyya ta kewaye ɓangaren karatu ta zo tana ainihin kawo rikici a cikin al'umma to sannan kai da yarka za ta zo lokacin hutu ta ce maka to baba eh za mu je bikin wanki saboda ga kati ka gani ba zamanin ka bane ba zamanin da ka a da 1970s da 80s shine buga invitation card sai an je Lagos wani invitation card din ma daga Ingila ake bugo shi amma yanzu zuwa ba ta business center na layin gidansu ta je a yi mata invitation card su je su rarraba wa junansu abin da yara suke kenan yan secondary yan mata sai su je sai a buga invitation card suna makaranta in aka buga musu sai kowace ta rike in ta je sai ta nuna babanta ga shi ba aurar da karata kuma ni ce babban kara, ba inda suna na ma ya fito kaga lambar wayata ma to shi da yake tsohon dan boko ne 1970s ko 80s in ya ga wannan sai ya dauka wai eh gaske ne invitation card din kai ba invitation card ba yanzu mabudin aljanna ma akwai shi a nan a nan zariyar nan kana so mabudin aljanna ma ana yin shi sun ku aka yi mabudin aljanna a nan zariya ba ma ba sai an je Kaduna ba ba sai an je Lagos ba ba sai an je Lahira ba ba yake magana wani abin banza invitation card wanda ita da kan gaba ta zauna akan laptop ta tsara abinta ta kwafi a flash ta yi a mata printing They are using the psychology of the parents to achieve what they want to achieve through the parent. Tunanin iyayen take amfani da shi shi iyayen a wurin in dai kaga invitation card gaskiya ne. ba zai gace to shi nan tun da gaskiya ne eh, lokaci kaza ba ya daurin auren eh to bari zan sa ki a mota da uwarki mu tafi ina gama daurin aure na mu na dattawa ke kuma sai a baki ki je wurin amarya sai ka ta dan fara so sakewa eh to ma dai an ce ba mu je ne mu hada a Kaduna tukuna daga nan ne sai a wuce Makwaja daga nan kuma shikenan za a je kwatan karfe aha to Allah ya ta malam yake cewa babu gurin imadul umma su dai samari su ne na madogarar al'umma wa hum mustaqbaluha samari sune al'umma ta gaba ga wannan al'ummar wahum ahaqqu man i'tiniya bi tarbiyatihi naka samari sun suka fi cancantar a kula da tarbiyarsu wa tawjihihi samari sun suka fi dacewa da a rinka zaunar da su ana nuna musu kaza shi ya dace kaza bai dace ba wa ri'ayatihi sannan samari su suka fi dacewa a ringa ainihin wato sa'idu a kansu ar-ri'ayatul islamiyya amma sa'idu ido irin na musulunci as-sahiha wanda yake ainihin ingantaccen sa'idu. jama'a jama'a ji mas'ala ta da kenan wadda ke nuna samari a zamanin manzon Allah zambarwa suke za su je jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce musu a'a An mun mutu wani karatu inda wani saurayi gashi nan dogo haka mai doguwar kafa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kai zo nan sai wani dan kwage gashi dan dan na tumbiri sai ya fashe da kuka ya za a ce wani don an gan shi zakalalau haka sai a ce ya tafi ni kuma ga ni nan na sai ce manzo Allah in muka faɗa ni muke ka da shi ba sai manzo Allah ya ce ku zo ku yi damban magani nan da nan da suka ciki ciki ciki sai wannan dan kwage ya dauki wancan dogo zararan ya sharfa shi da kasa sai manzo Allah ya ce to kuma je dukan ku approved an yarda da ku duka kai wannan dogo kafa ka ta kai ka to kuma wannan kwage karfin ta ya kai ka ku tafi sai manzo Allah musu visa gaba daya ka tafi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam السابعة درس نبقى في manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wane ne zai ɗebe mu wa zai fitar da mu mu kai zuwa ga waɗannan mutane mu yaƙe su amma ta cikin surkukin yashi ko kuma ta cikin wani surkuki wato hanya wadda take ko da ita surkuki ce amma ita ce shortcut ita ce mai sauki wane ne wa masirihim fi ha'itin lil munafiq muri' ko murda ibn qawzi da kuma bi ta cikin gonar wani munafiki mai suna murdi dan qalfi wannan magana da annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam mece ce maganar da aka tashi ba a tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne ya san gajeruwa hanya ko ba gajeruwa hanyar nan za ta zama ta tudun yashi ce ko da za ta zama ta cikin surkuki ce kaga neman hanya mai sauki da suka tashi sai aka dubi ai babu wata hanya mai sauki sai an raba ta cikin fadamar wani wani din nan duk da yana cewa musulmi ne amma munafiki ne da annabi ya tashi sai ya ce a raba sai aka bi ta cikin gonar to me kake tunani in aka ce mutum 700 za su shiga ta cikin gonar tumatur ko gonar yalo ko alayyaho ai taka taka ba su da ita ko to abin da ya faru din kenan annabi ya sa aka fasa wannan ainihin gona aka tattake aka bi ta kanta kawai wannan abin da manzon Allah ya aikata da waccan magana da manzon Allah ya yi malamin ce ya dulluna hala ala anna al-maslahatu al-amma muqaddamatun ala al-maslahati al-khassa wannan yake nuna cewa buƙatar jama'a to ake gabatarwa a bisa wata buƙata ta musamman ta mutum guda a tafi jihadi a je a kare musulunci a kare al'umma a kiyaye garin madina abu ne mai muhimmanci muhimmancin da ya fi a zauna ko kuma a hanya mai tsawo wadda za ta ja a yi jinkirin zuwa amma kuma waɗannan kafirai su abko cikin garin madina su karya alfarmar kowa an gane wannan da kyau jama'a saboda haka fili ne naka sai ya kama hukuma sai ta ce wannan fili ya daidai da inda za a yi kaza to yanzu wannan abin da za a duba hukuma za ta wani abu ne wanda zai amfani ta ko zai amfani jama'a ya ne ce ce hukuma jama'a saboda haka duk abin da hukuma ta ce za ta yi sai dai ta sa san zuciya za a karɓa filin ne za a ba wani amma za a karɓa fili a wurinka za a gina asibiti za a gina makaranta a titi da ya biyo ta wurin za a yi wannan ba ka da wani dalili da za ka ce ba za ka yadda ba to amma ita kuma hukuma zalunci da za ta cewa to wannan wurin naka an sayi shi naira ɗari bakwai zalunci ne za a dubi wurin ne da ƙimar shi sai a biya ka za a dubi wurin ne da kimar abin da ke wurin da irin amfanin da ike maka sai a biya ka wannan shine abin da yake wajibi ma ku fahimci wannan don haka an bugi jaki sai a bugi taiki haka da mu take shi yasa gwamnati ta ji zafin da'awar talaka su ji zafin da'awar izala su ji zafi dariƙa su ji zafi boko haram su ji zafi gwamnati ta ji zafi me yasa saboda gaskiya bata tattaru akan kowa ba kai ka baka da dama an ce za a zo za a yi titi wanda yake da layi biyu sai aka ce to shikenan ya kama za a buge gidanka sai ka ce shikenan ka amince amma naira miliyan ka za ka gina gidan to sai gwamnati ta fito da wani sharri shine wai gidan yana da CFO ginin yana da plan plan din yana da approval wai idan bai cika wannan sharaɗin ba wai mutu ba za ta biya ka kokoro ba a wannan zalunci ne plan or not plan approved or unapproved gidan shi ne ko ba gidan shi ba shagon shi ne ko ba shagon shi ba to dole ba a biya shi kima kima wadda ta wannan abin kuma shi yake determining kimar ba ku ba ba wasu quantities of hours makayyata ba Ba ka kanawa suna zaune sai aka zo aka dafa tsakiyar birnin Kano aka ce za a fitar da titi shine titin Mandawari a lokacin gwamna Hamza Abdullahi haka aka samu irin wannan a nan cikin garin zaria aka ce za a fasa tsakiyar garin za a fitar da titi mai faɗi to abin da yake wajibi sai a je a zauna da su baba emu eh, wakilan gwamnati ne ka san Allah shi ke da zamani baba yake kwarai da gaskiya haka abin yake to zamani ya zo yanzu wannan kwalta saboda ƴaƴanku sun yi boko sun yi kuɗi suna da manyan motoci to irin wancan titi da bature ya muku to yanzu ya yi kaɗan yanzu za a yi titi ne irin na ƙasashen turawa mai layi biyu wannan ta tafi dama wannan ta dawo ta hagu shi ne gwamnati ta turo mu mu gaishe ka kuma wannan titi zai haɗa da gidanka don haka baba eh a cikin alfarmar da Allah ya maka ka je ka zauna da ƴaƴanka ka yi bincike za mu dawo nan da wata guda nawa ne wannan gidan naka zai kama kawai na ka dawo a zo a zauna da shi da 'ya'yan shi ya samu wasu 'yan boko masu wayo irin shi masu fahimta ce to baba mun dawo sai ce to ina muku ba to kun san da kuka zo kuma kun ce zamani eh to shine ga 'yan zamani irin ku ku yi magana haka ake yi wani tsoho a gari mai hafi hannun jami shekara arba'in da ta wuce a pz yana mai kudi suka zo a eh, alaji eh, a tajiri ka ba ka ba ba shi ka ba ka ba ya dubi kudi ya ba su lokacin eh, wannan kudin ma ba matsala ba ne bayan shekara arba'in sai aka gane tsoho ta yanzu yana da miliyan goma sha bakwai aka zo wurin shi baba yau shekara arba'in da ta wuce ka sai hannun jali gashi amma ga riba kana da ita baka taba warwara ba shi ya ma manta sai ce kai ku tsaya wallahi idan ban fara ta kuka zo yanzu abin babu ba komai ban da komai kuma ban fara dole ce a ah, babu ga ka ga ce hoto na ne amma dai ku tsaya zai je kira musu yan takarda yana da yaya shi ma yan takarda yan boko yace ku zo ku ji me suke cewa kaga he is out of date zamanin shi ya wuce wallahi ƙarya kake kace har abada baka zama amarya ko lokacin mamarki akwai lokacin da shi kenan zamani ya wuce ce ah, baba eh, ai kuɗin ka ne ah, ka ji yan boko dan boko ne ga kuɗi kamar sahabi ne da sunna ai baba kuɗin ka ne ce to ai to baba sa hannu anan to ina sa ba komai ta yake ba ba kama shi ne daga Kaduna gwamnan rabban na neman shi yace a to sa dan gwala shi kenan to shi kenan baba ba a je a karbi kuɗi sai shi aka je aka kiliyar miliyan goma sha bakwai muna magana yau shekara goma sha biyar ne a garin nan miliyan sha bakwai tsohon shi kenan sai rayuwa ta dawo ya zama saurayi shi to ka gani gwamnati abin da ya kamata ta yi kenan amma ba za ku tafi tare da al'ada ta bature ba ka zo kamar cikin garin Zaria ko tsakiyar Kano ko tsakiyar Kaduna abin nan Katsina ka ce wai wannan tsohon da yake da gidan kasa wai bai da CFO wai bai da plan approved plan ha gidajen mutanen da nan eh, eh, da za a yi ginin ne zai zo ya ce to a yi ɗaki uku nan a yi ba sai ga maginin haka ba da haka haka eh waye sai haka haka fa suke yi wannan ne plan ya wanzu da plan <laughs> eh na ba an gane <laughs> da haka in kun yi boko in bokon ku ya tabbata kun yi boko ku rinka tafiya tare da kanta da tradition na mutane amma ga su nan a hanyar Kaduna mutum ya shekara sittin fili nasu ne suna nomawa tun ba kowa a wurin baban su na nomawa yanzu sun girma idan ya zama dan shekara tamanin ko casa'in yana ɗibar su suna zuwa suna nomawa sai a ce za a yi gidan mai a wurin za a yi makaranta za a yi kaza kawai sai a kore su sai sai a ce ba su da ba su da ba su da CFO ba su da plan ba haka al'adar mu take ba al'adar mu ta musulunci hadisi ne sahihi cikin mustadrak na al-Imam al-Hakim Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace duk wanda ya samu kasa wato daji ya rawa shi to ya zama nashi ka je ka samu daji ka gyara to ya zama naka amma idan gwamnati ta yi shima to sai ta sauri ta sanar da jama'a shine in gwamnati ta iyakance wasu wurare sai ta sanar da jama'a cewa daga wuri kaza zuwa wuri kaza na gwamnati ne dan hodiyo a cikin littafin bayan wujubil hijrati ala al ibad wa wujubin nasb al iman wa iqamati jihad yace to sai ta kafa alamu misali duk wuri kaza da kaza a wurin gwamnati sunan shi Oban to duk wurin da gwamnati ta kiraye shi Oban to yana karkashin gwamnatin jiha ne dan haka duk wanda yake da CFO idan ma na local government ne to CFO ya lalace sai ya biya karɓi state government in ba yan boko ba suwa suka san ma'anar wannan to kun yi wannan a matsayin doka eh sai a ce ina ministry of information su je suna sadakar da jama'a a san me ma'ana abin Sai sa gashi nan ana ta rikici a hanya Abuja da tsofaffin zama kabilun jarawa kabilun Fulani kabilun kaza kabilun kaza sai su filin su ne sai a ce to ai wannan wurin Oban ne in ne Oban bai sani ba wannan wurin na gwamnati ne birni ne wannan sai ce bai sani ba yaushe haka ta zama don haka gashi nan keken fili ne na wasu mutane an ɗauka an ba zamani record an zo kullum gashi nan ana shari'ar ba ka ji ana yi a yau wajen shekara na sai a ce kawai an ɗauka an ba wa ne sai ka ce ai gonar ka ce sai a ce gonar ka kana da takarda ne shi ai ne ana yin wata takarda ba sai a ce mishi kai kana wannan zamanin da ka sani ba ai aikin ku ne a matsayin ku na gwamnati ku bi ku wayar da kan mutane kauyuka kauyuka gari gari kuma ana ɗaukar dogon lokaci kafin a wayar da kan mutum akan al'amura saboda haka ku ji wannan jama'a bukata idan ta taso tunan lallai ne kai ka bada haɗin kai su kuma waɗanda buƙatar ta taso musu to kar fa tunanin cewa wai wannan wurin naka wai zai zama gonar gado kawai wai dole ka bada taimako saboda masallaci wa ai ba lallai ba bane masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo durkusar da dabbar shi a wurin yace haza insha Allah masjid yace nan ne zan yi masallaci filin nasuwa ya aka ce na banin najjar da aka kira su sai ce saminuni banin najjar ya ku banin najjar ku faɗa min kuɗin nawa ne suka ce a'a la tafi illa wajha Allah mun bayar saboda Allah manzo Allah yace a illa bisaman sai dai in saya amma yanzu ku gina masallaci kun harari filin wani sai ga ce wai a je a samu wasu wai su ja mushi ayoyi su ja mushi hadisai in ya ce waki sai a je a ce baya kauna Allah ba ku kuna kauna Allah kenan da kuke neman ku gina masallaci a wurin da ba ku da iya ba ku da iko shi so jama'a kun ga adalci kun yin adalci za ku gina masallaci eh kun ga filin wani ya dace eh sai a je a lallashe shi yadda zai siyar a nuna mai abin da ba a yi su sannan sai ya faɗi kuɗin sannan sai a kawo kuɗin a bashi kuma a yi mishi godiya amma ba wai mutum ya ce wurin shi ya yadda zai siyar muku ya ce kaza sai kuma a ce wai ba da imani masallaci za a yi masallaci to nan. ta wani bangaren su kuma masu siyar da wurare kai kuma an ce za a yi masallaci an ce za a yi makabarta eh to karka ga cewa duk wanda ya zo zai soki ne ba masallaci kudin banza ne don haka ni ma bari in ninka jama'a duk waɗannan fitintunin muna fama da su a can anguwarmu mu makabarta ce ga ta mai iyayen ne da kakanninmu a kwance a wurin muka je rufe wani dattijo sai na ga makabartar ta cika ta ƙare zuwa wurin wata kadama sai na ce a dubo gonakin can aka je aka dubo gonakin na ce a je a lallasan mana masu gonakin in har za su yadda su siyar mana amma tun farko sai da na ce amma za su siyar mana da kuɗin gonaki ne to za mu mai da wurin gaba ɗaya a ƙara ya zama makabarta aka je aka tattaro su sai aka yi aka ce sun yadda sai na binciki waɗanda suka san yanayin wurin sai suka ce kaf waɗannan wuri in sun yi tsada naira dubu ɗari shida wallahi naira miliyan ɗaya na sa a mota ta na tafi kuma wallahi yau ne nake faɗi ban taɓa faɗa kowa a duniya ba don kowa ban tafi da shi ba muka je suka tsaya na so ne kawai sun sallama eh to kawai shi shikenan ga kuɗi a kawo ba su yi eh, shi kenan a je a sanar da mai anguwa cewa wani mutum ba za a faɗi suna na ba ma wani mutum ya sai gonakin nan sun zama makabartu Disamba 1980 aka rufe kakata a wurin da ta haifi ubana August 2004 aka rufe uwata a wurin to amma wurin ya zo ya cika an je an rufe mutum a bakin fadama kuma tun muna yara in ruwa ya zo gaba ɗaya ma mai wurin yake ina ma'ana haka ruwa na zuwa zai tafi da kabarin kenan to amma ga fili can haka da suka zo an ce a ah, albani ne eh, wai sai suka ce wai miliyan biyar to shi ne ma sai ne musu doko na ce to akwai CFO ne kuna da takardar gwamnati suka ce ah, na ce to ah, ba ku da takardar gwamnati ne miliyan biyar ana na ce nawa ke sai da gona a wurin aka ce dubu saba'in dubu sittin ni ce to shi ne muka yi lissafi gonakin nan gaba ɗaya guda takwas ne a kaddara in ma wani abu ne to shikenan dubu ɗari shida dubu ɗari bakwai mu kawo mu ba ku ce ku je ku haɗa kanku gaba ɗaya kun sai mana da wuri wannan wuri naira miliyan ɗaya ga naira miliyan ɗaya in ba ku shikenan ku je ku abin nan sun ce ah, ina ina shikenan muka rabu da su ya kanta kenan don haka ko mako biyu da suka wuce mun je aure rufe wani a cikin wannan kwazazzaban tsakanin da Allah yanzu waɗannan sun yi kansu adalci gobe in wani ya mutu ga gidajen su nan a tsallake nan za a kawo shi kwazazzaban a sashi gonar kuma wasu su shiga da noma suna cinye masararta shi kuma yana can kwazazzabo ruwa ya tafi da shi waɗannan maganganun na yi su ne don ya zama an samu shumuliya kai aka ce ana son wurinka to ka amintu kai kuma ko ke kuma gwamnati ku siye abin da kima shi sannan kai da za ka suwar kai kuma kaka ga cewa tun da gwamnati ce to bari in ce mata kaza sai ka dubi me za a yi wurin makaranta ce za a yi ƴaƴanka da jikokinka za su amfana masallaci ne ba al'umma za su amfana a asibiti ne ba al'umma za su amfana waɗannan su ne mu abin da muke cewa kuma wallahi yadda ka ji haka wallahi haka muke da'awar mu ta salafiya. idan gwamnati ta zo abin da take so a zai mata talakawa kawai abin da ta riga ta hukunta kawai talakawa su karba su kuma talakawa na bangaren nasu zaluncin abin da suke so kawai tun da gwamnati ce e a zartaro kuɗi su ma ci wai ai lokacin su yayi na su masu ci don haka ga doya nan suna sayarwa hanyar Abuja in ka tsaya baka siya naira ɗari biyar ce amma sa ce maka dubu uku me yasa wai kai ma ka je ka samo na banza to ita ma wannan bagwariya da ke gefen hanya za ta ci na banza ka gaya mini gobe kuma ku ce wai Najeriya sai mai gaskiya ƙarya kuke Allah ya kuke da haka Buhari da sake fitowa murdewa za su sake yi tunda kuma ba irin Buharin bane kuma su good luck din ne bambancin sunan ku ne kawai shi good luck ne kai abdullahi shi good luck ne kai muhammadu amma dukan ku good luck kiwa ne dukan ku iri ɗaya ne ɗabi'un ku Allah yake nuna yake duba in ba haka ba Allah zai rinka sanya muku waɗannan karnuka masu warin baki kowanne yana da nashi zaluncin at his own level a inda ya samu kanshi shi ma wanka yake to sai ka ce shi in ya tafi sama ba zai wanka ba sannan kai da kake yanka yanzu kana kasa kai din ne wata ran baka zama shugaban ƙasa kai din ne baka zama gwamna kai din ne baka zama kaza saboda haka jama'a kun ji ana gabatar da maslaha ta gaba ɗaya a bisa maslaha ta wani mutum guda don haka annabi ya ja sahabbai aka shiga gonar wannan mutum aka mai da ita hanya aka yi taka-taka da ita don haka malam ya ce fa maslahatu jundul musulmi na fi ikhtisarar tariki biyan bukata ta sojojin musulmi domin su samu takaitacciyar hanya muqaddamatun ala maslahati hadha rajuli ita ake gabatarwa a bisa bukatar wannan ainihin mutum fi mazra'atihi a gonar shi yaqulu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala babban malami al-imam ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ji kanshi ga maganar da ya haula hadha al-mawdu dangane da wannan matsala yace wa minha na daga ciki fa'idojin da ake dauka na wannan wucewa da annabi ta cikin gonar mutumin nan jawazu sulukil imami bil askari fi ba'd amlaki ra'iyatihi ya halarta shugaba ya wuce da shi da askarawan shi wato sojojin shi a wani ɓangare na daga mallakar talakawan shi idan saba fa zalika tariqahu idan haka din shi ne daidai da hanyar shi to kaga anan sai ku fahimci magana ibn al saba in haka ya dodo da hanyar shi kada a ce tun da ɗan abawa ne a biyo ta wuri ka baban a tattace gonar shi kada a ce tun da ɗan abawa ne idan aka ci zaɓe a zo a ce to waɗannan rumfunan gaba ɗaya local government eh ta tashe su saboda ya nuna abawa lokacin zaɓe abawa ba za ta ƙare ba kenan ko an fahimta jama'a abin da ya faru kenan a wasu wurare mutane ne sun nuna muku a baya lokacin zaɓe da kuka ci zaɓe sai kuka zo kuka yi rumfunan su tanki kuka ce gaba ɗaya wannan wurin ana so a tashe shi domin ba shi cikin planin na gari ba shi ciki ya yi duhu akwai matsalar tsaro duk aka yi ƙarya irin ta masu mulki da aka gama waɗannan ƙarerai aka zo aka cire waɗannan talakawa rumfuna shi kenan sai talakawa suka je sai suka ɗauki makamai shi kenan sai suka fara bin waɗannan mutane suna kashe su ɗaya bayan ɗaya sai daga baya aka kama wani sai aka fahimci haka bayan sun riga sun yi nisa sun shiga cikin ƙungiyar masu kisa sai kuma aka gana lallashin su don Allah su dawo za a mai musu da rumfunan su suka ce su ba sa son rumfuna yanzu eh, su sun riga sun sha ta yaƙi yanzu sai sun kashe mutane kaza jama'a kun fahimta to idan kun gane wannan da kyau ko masu mulki ku ji tsoron Allah idan ka cika ne mulki na gaskiya idan ka hau gwamnati karka canza wani kun kama zarato saboda ka fito takara nuna maka adawa domin ita adawa siyasa gaskiya ce hmm. duk gwamnatin da ba ta da 'yan adawa ko ba za ta ci gaba ba shi yasa ko ga gwamnatocin kasar ku ga su nan ba inda suke ci gaba dubi jiha irin jihar Kaduna babu yan adawa duk jihar Kaduna laraba Musa samu kawai dan adawa sai mu nan su albani duk jihar Kaduna ba yan adawa ko ba yan ba Balaraba Musa a yan siyasa ba sai mu nan ba waɗanda suke adawa kowa ya yi saboda ne kan yi magana a hana shi kan yi magana a cire shi wuri ba in ba laraba musa ba duk jihar kaduna mu yi adawa a yan siyasa duk makaryata ne ba cpc ba kowa ne ne har yan takarar ku duka makaryata ne ba yan adawa domin bayan sun fito zabe idan aka murde musu ko aka kada su whatever kuna sake jin muryarsu ba sa sake jin muryarsu to duk gwamnati da bata ta da yan adawa ko ba ta aiki ba ci gaba don adawa ai ba ta'addanci bane opposition ma'ana baka yarda ba eh to baka yarda ba kawai abin da ake nema da dan adawa ya zama technical wajen adawa shi adawa ba gaba bace irin gaba gaba ta addini adawa ba gaba ba bace gaba irin ta kabilanci a kai baka yadda da wani ba aka sa shi eh to baka yadda ba don haka baka tsaya kullum kana neman masoka ne kuma masokan nan sai kana da hujja a kanta sannan zaka rinda gaya mutane to shi kuma wanda yake rike da gwamnati in ya iya duk lokacin da ya ji ka soke shi ko sai har maza sai sa a gyara yarinya na dauka zan kai asibiti ko kusan shekara 15 da ta wuce asibitin sai hanya ba ta da kyau sannan san mota ta a sama na dawo da ita na daure ta kuma da watan azumi ana zuwa wurin tafsiri sai na sauka kan matsala sai aka dauki kasar din sai kai wani gwamna ana kai mishi sai ce a maza a sa wannan a cikin project din da ba a yi aka yi marmaza kasar dina na yaduwa in ka ji hanya sai ka ga lafiya lau sai ka ji an ce makaryacin malami ka ji hanya mai kyau mugu su aka yi ta zagi ba to kaga waɗanda suka iya cin ribar yan adawa kenan shine yan adawa sun ce an yi kaza sai su marmaza sai zo sai su ba kasafin yan adawa na yawo kuma in aka je sai a ga abin ba haka ba ne to amma yan abara sun ce ka ba talaka sun zo sun duba sun gani me kake tunani kafin wani lokaci in zaɓe ni gaba ya zo an gama raunata wannan gwamnatin da take ci shi ne daga cikin fa'iba ta abara don haka ita abara ko wajibi ne ga duk gwamnati ta yi ƙoƙari lallai ta tabbatar da cewa ta bai 'yan abara dama a gidan rediyo su fito su magana a jaridu a buga su ko'ina saboda in dai gwamnati ce da gaske to za ta yi kokari ta dubi menene a yan adawa suke faɗi wanda yake gaskiya ne sai ta gyara sai a waye gari sai su ya zube a wurin jama'a don kafin jama'a su ji abin da yan adawa suke nannaga akai gwamnati ta yi gyara akai misali yan abara sun fito sun sa an yi zanga-zangar lumana a wuri kaza babu transformer kaza kaza kaza kaza kaza kaza suna tashi banga banga sai a gane fa sun zo da transformer suna kafawa kashe gari jaridu da gidajen rediyoyi za su ɗauki labarin zanga-zanga ko sai a samu wani kwamishina sai fito a gwamnati sai ce karya yan abaya suke ku je ku gani jama'a ku je ku gani jama'a karya suke yi mun gaya muku mutanen nan ba su san abin da suke ba ko kun fahimta jama'a amma gwamnati irin gwamnatocin kasashen mu galibi ba su da ilimi saboda haka ba sa iya fada da yan adawa ko an fahimta ka kori dan adawa daga aikin gwamnati abin da wani yake nan a wata jiha har yau matsala yake samu mutum ne yana da phd ya kai darakta a ma'aikata ya nuna maka adawa sai sai ka sa aka cire shi yana da alaka da gidan sarautar garin sai dawo tsara masallacin garin sai ce ya zama mai wa'azi ya aka gemu shi nan dama kullum sai ya rawa mai ranar juma'a Da su kuma dama talaka su ma yan tikife ne inda suka ga ana taɓa gwamnati don haka wani sha ɗaya na rana ya zo sallar juma'a saboda wani zai yi wa'azi yau za a ce zai mutanen nan shi kuma frustration ne ne da shi ne wa'azi da kin ne yasa baya wa'azi wanda aka cire shi aiki haka wannan mutum ya rinka kunna wannan adawa zaɓe ya zo ya faɗi ya faɗi zaɓen har yau ya hana shi ya zauna lafiya ya aka kira sulhu ni ka ji inda na shigo sai sarkin ya aiko mini ba Allah a zo ba a zaman sulhu ne shi wannan tsohon gwamna ya ce to rikicewa rikici tsakanin mu da wani to yanzu dai da ni da kai duk mun zama ba mu da aiki dan haka sai mu yafe wa juna shi wancan ya ce a ai shi ne na fara ba tukunin ce ai ni sai na ga bayan ka <laughs> shi ya faɗi ba shi kuma zai da aiki <laughs> Allah maraukakin sarki ya taimaka to jama'a musulmi dai kun ji don haka karka sake saboda kai mai mulki ne ka ce yan adawa a yi musu kaza a yi musu kaza a wallahi ka ƙara duk mai mulki yana so ne ya kashe bakin adawa yana so ya raunata yan adawa ne yana so ya kunyata su ne amma fada da yan adawa fada fada irin na kabilanci ko fada irin na neman karawa wannan kuskure ne jama'a ko an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka yanzu ba ku ganin an fara muku aiki a bariya to za mu zuba mu fassara muku dawa mu ce ta ga yanzu ma ana na ana neman za a zo a yi su shine amma ka zo ka bincika a bariya ne kawai ake yi sauran lokacin gwamnan duk ba a yi zariya ne kawai ake yi saboda za a zo a yi sulhu mu kuma ba fara a baya ba fa har yanzu shara fage ne muke yi mu shara fage ne muke ba mu ma fara ba malam yace wacce magana ta ibnu qayyim abu da littafin zabu ma'ad a mujalladi na uku shafi na 211 asamina darasi na takwas daga cikin darussan da ke cikin wannan tarihi na'am na'am malam yake cewa idza sabafa zalika tariqahu idan har hanyar mai mulki ta dace da gonar wani ko gidan wani ko makarantar haka to babu shi sai ya bi wa in lam malik ko ba wanda ya mallaki gonar ko wanda ya mallaki gidan ya ainihin yarda ba za a iya bi to kenan yanzu kaga wannan magana tana nuna in dai ba son zuciya bane gwamnati ta zo ta fitar da wuri kaza ta ce za ta yi makaranta gwamnati ta ce wuri kaza za ta yi gona ai za ta yi asibiti ko gwamnati ta ce wuri kaza za ta faɗaɗa hanya to ko ba shi wannan mutum buwar da ba dole za a yi amma ko ba buwar da ba sai an ɗibi kima abin an biya shi amma irin yadda suke musu ba suna a hanyar Kaduna da hanyar Abuja wasu a sami mutum ya shekara talatin da gonar gwaiba da mangoro da sauransu wasu a dubi bishiya kamar ta mangoro wasu a ce naira ɗari uku bishiyar mangwaro ba su ce naira ɗari uku to don haka yana da tushe goma naira dubu uku kenan sannan wurin kuma su a ce to ana ma wurin na gwamnati ne bai da izinin ma da zai yi saboda haka sai tafkekiyar gona har shekara talatin yana noma har sai a bashi naira dubu uku daga ma'aikatar ƙasa da safaro land and survey wannan kuskure ne ku daina haka haramun ne ku gwamnati ko kuma talakawan aka ce za a developmental projects to ku ba da haɗin kai ina fata an gane an zo ba a muku kwalbati ne to sai aka ce to kwalbatin da ke kofar gidanka ba zai balance ba zai tafi daidai da makwararan da aka dauko ba to ka ce a kai ka kashe kaza ka kashe kaza a yanzu sai ka bari a fashe ka sai a hada a idan in ya zo ya tafi in ba haka ban ya zo gidanka zai rinka toro ko yana haurowa ina fata an gano الثامنة درس نتقص في معصية أغلب الرماة لأمر أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وتركهم للجبل malam yace dangane da sabawar da maharban nan suka yi tuna maharba da aka dora su akan dutse aka nada musu Abdullahi dan Jubair Abdullahi dan Jubair yace to mu tsaya akan wasiyar da manzon Allah ya mana kar mu sauka to sai suka ainihin saba mushi mafi yawancin su suka saba don ba duka bane shi ne malai yace fi ma'asiyati aghlabur rumati mafi yawancin waɗannan maharba da suka saba wa li'amri amirihim suka saba wa umarnin shugaban su Abdullah ibn Jubair Abdullah ibn Jubair radiyallahu anhu wa tarkihim lil jabal kuma suka bar wannan dutse suka sauka wa ma tarattaba ala zalika min adrarin baliga da kuma matsaloli cutarwa waɗanda suka kai matuƙa waɗanda su suka biyo bayan haka domin Allah ya kiyaye ba waɗannan maharba ba su sauka ba ba abin da ya faru bai faru ba to amma da suka sauka shine abubuwa suka eh, cutarwa mai tsanani wanda ta kai matuƙa ta faru ga annabi da sahabbai nastafidu minha ahamiyatu ta'atil amir wannan karatu yana nuna mana muhimmancin yi wa ainihin wato shugaba biyayya da kuma ainihin da'a zalika abin da sa kuwa anna ta'ata waliyul amr wanda yake shugabancin jama'a yi mishi biyayya laha atibaruha to yi mishi biyayya din yana da nashi matsayin wa makanatuha kuma yana da nashi wurin zama wa azimu asriha sannan yana da girman tasiri wallahu jalla ya yaqulu Allah wanda al'amarin shi ya dauka kucewa yake ya ladina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzo Muhammadu da'a. wa ulul amri minkum sannan waɗanda suke rike da al'amari a cikin ku ku yi musu da'a Allah ya wajabta yi musu da'a a cikin wannan aya kai sai da cewa ati'ullah Allah ya wajabta yi wa manzo Muhammad da'a da cewa wa ati'ur rasula dan haka da'ar Allah da'a ce mai zaman kanta da'ar manzon Allah da'a ce mai zaman kanta amma da'ar shugabanni sai Allah ya ce wa ulil amri minkum bai ce wa ati'u ulil amri minkum ba kenan an jingina da'ar su da da'ar Allah da manzon shi idan abin da ku suka umarce ku da shi ya yi da abin da Allah da manzo suka umarni wajibi ne ku bi idan ya saba kuwa ba za ku bi ba wannan yana daga karatun da ita malaman fada da malaman gwamnati ba su gwamnati kullum in ne mulki ya kawo wata doka kawai wai abin da yake so sai ce to ai ku malamai ku kuka ce abu shugabanni a kaiwa ne abu Allah malamai ke cewa abu manzon Allah sannan abu shugabanni da biyayyar Allah da biyayyar manzon Allah na kada wani shugaba wa kafa wata doka su nazari ba ta wa ta Allah ba sai yi nazari ta yi daidai da ta Allah na'am waɗannan maganganu guda biyu ne amma a ɗaya akwai dokar da yake dokar Allah ce ita ce shugaba ya fito ya ce babu sawar da giya a garin nan babu sauran karuwanci a garin nan to dole a yi mishi ɗa'a wannan dokar shugaba ya yi ta ne daidai da dokar Allah akwai dokar da ya zama ba Allah ne ya faɗe ta ba ƙarara amma shi shugaba ne ya ga wata maslaha ta hukunta haka to ku sai ku duba ta saba wa dokar Allah idan ta saba wa dokar Allah ba za ku bi ba amma ba ta saba wa dokar Allah ba to wajibi ku bi kamar ne kamar sanya hular kwano sanya hular kwano ba doka Allah ba ce ba ka da wani tawili da kai ka ce to ai za to ai ka ba haka ake doka Allah ba ba inda yazo a cikin alqur'ani ko hadisi cewa in za ka hau mashin ka sanya hula kwano in za ka shiga mota ka sanya seat belt duk wani tarihi da za ka yi ƙarya ne babu a ƙur'ani babu a hadisi amma sanya seat belt bai saba wa doka Allah ba to dole ne ka bi sanya hular kwano bai saba wa doka Allah ba to dole ne ka bi shi yasa na ce abu daban-daban ne amma suna karuwa abu daya shine shugaba da ce kada ai karuwanci a kasar shi dole abu wannan umarnin kada a yi to shugaba da yace dole a sanya seat belt in an shiga mota to dole a sanya seat belt in an shiga mota domin sanya seat belt bai karo da doka Allah ba su ne ake kira civil law za ka tafi sabon gari daga tudun wada to sai ka bi dama daga sabon gari za ka tafi tudun wada to ka bi hagu to shine kiliya ta koma hannun dama kenan wato mai tafiya wa bi dama mai dawowa ya bi hagu to yanzu wannan dokar ba ta a ƙur'ani ba ta a hadisi karka kawo umuma don haka ga yan boko suna yi sai ce yi eh, to wani dubi wannan zai haifar da zaman lafiya to kuma zaman lafiya yana cikin kur'ani yi kanya ba haka ake doka Allah ba in ka ce akwai a Qur'ani sai ka ka kai tsaye babu a cikin Alkur'ani amma ba ta saba wa qur'ani ba to dole abi saboda haka zaka tafi cikin wada daga cikin garin Zaria to hannun dama ka bi to wannan dokar ba ta Allah ba ce ta shugaba ce ya nada hukuma mai zaman kanta ita ce road safety to dole ka bi wannan dokar don ba ta saba wa littafin Allah ba to sannan ne sai a fito da kuma cewa saboda yin haka din bin tsari ne to tsari din na zamantakewa shake kira civil law dokokin da ke zaunar da mutane gaba ɗaya yanzu kai yadda motoci suke a ce kowace mota ta bi inda ta so me kake tunani a kowane gari a kowane titi cikin minti biyar duka motocin za su tsaya don lokacin da wani ya zaɓi wannan hanyar ya taho wani kuma ita zai zaɓa ya koma za su haɗu sai karo ko su cinkushe daga ƙarshe sai hanyoyin su wayi gari gaba ɗayan su babu wadda take da amfani to ka a ƙarƙashin haka sai shugaba ya ce su wani su rinka bin dama su wani su rinka bin hagu to dole ne abu wannan dokar jama'a kuna fahimta da kyau dan haka ku masu mulki ku daina kakabawa mutane dokoki waɗanda suka saba ma Allah ku daina kakaba ma mutane dokoki waɗanda suka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuka haka to in dai malaman ba zindikai bane to dole ne su fito su ce ba za a bi ba shi yasa a zamanin Imam Malik aka nado musu wani gwamna fajiri sai sai Imam Imam Malik ya ce ba za mu yadda ba ba za mu mubara'a ba aka jura Imam Malik ya ce ba za mu mubara'a ba aka rasa yadda za a yi Imam Malik ya ce ba za mu mubara'a ba ku kawo mana mutumin kirki za mu mishi mubara'a karshe aka kama imam malik aka yi mishi bulala har hannun shi ya kage in yi zo sallah madadin ya runguma hannu baya iya runguma hannu sai ya saki hannu sai ɗalibai suka tambaye shi malam me yasa kake sakin hannu a sallah sai ce zaraba khalifa sarki ne ya buge ni hannun ya kage jama'a kun fahimci wannan sai aka zo aka ce duk wanda bai yi mubara'a ba a je a taso shi sai a ji a ta sauke ka da bulala da takobi ka zo ka yi mubaya ka zauna ka rike hannun sarki ka ce ni wane na yi wa sarki mubaya kuma in na warware mubaya'ar matata ta saku a sa ka faɗa haka imam malik da ji labari sai tara mutane a masallaci annabi ya ce a ƙarya suke falakul mukuru ne bai yi ba an tursasa ka ne na haka mubaya'ar ba ba kuma in ka warware matarka ka ta saku ba shine ina waɗannan yara makayyata waɗanda ke ce wai su ƴan salafiya ne wai duk abin da mai mulki ya ce wai sai ku tsuru wai haka salaf suke kai haka salaf suke salafiyan ta iso mana yanzu kai ka samu sahihul bukhari kai ka samu sahihul muslim kai ka samu tafsirin ibnu kafir da ibnu jarir al-tabari imam malik zaka ce ba salafi bane waɗannan maganganun da na faɗi kar ka je ka karanta su a cikin littafin al-intiqa fi fada'il salafati al-a'immat al-fuqaha wa nafar al-imam ibn abd al-barr menene bambanci da yanzu a kawo mana dan takara mu ce ba mu yarda da shi ba wancan an naɗo shi ne fa kai tsaye suka ce ba za su yi mubaya'a ba sai yanzu sai a zo a kawo muku dan takara sai a ce a ah, wai to shikenan in ma baka yadda ba to kai shiru in muka yi shiru ya saba wa tsarin aqidar mu mu ko aqidar mu ta salafiya billahi nabi sai dai mu mutu akan ta ba gudu ba jaba ba ba sassauci ba compromise ko kadan dan haka duk sanda aka sa muku ne mulki ba ku yadda ba eh kar ku yi shiru ku malamai sannan ku tara jama'a ku ce musu kar ku yadda shine aqidar mutasalaf ba shi imam malik tara mutane yace ba za mu ba sai aka bayana taso mutane gaba kuma har abin ya kai ga an daki imam malik ba imam malik ya amma duk da haka ba za a yi mubaya'a ba to ga kana son za ka yi da'awar salafi amma matsoraci ne kai kuma ma su baka jami ka ringa sai da wabi a kasuwa kuma ka iya kafinta ka ringa wa amare kabar da kujeru amma don kayi karatu a madina don kayi karatu a makka don kayi karatu a misra kai abin da kake gani kai ka zo ne ka faɗi kawai shikenan abin da suke so su ka kujera haji su ka filaye ƙarya kake ba da'awar salafiya ba kai ba da'awar salafiya tana tsaye da kanta ne da haka duk abin da ya saba qur'ani da hadisi za a fito a gurji kafiri za a ce ba a yadda ba duk abin da zai ja kisa ɗauri bugu kora barazana sai kayi don haka inda ba za ka iya da'awar salafiya ba kar ka ce da'awar salafiya ka ce kai izala kake sai ka ce kai da'awar izala kake to izala in aka juya sai ai compromise sai ai shiru sai ce to ga abin da shugaba ya ce saboda in kuka ci gaba da wannan wa'azin za a yi muku asarar goron kunu ba muku asarar kujerun haji to sai a ce to ku shugaba biyayya amma a da'awa salafiya eh kaza gaskiya ne eh to kawai ba a kai shi da haka ku kiyaye jama'a Imam Malik bai yi baya a ga wannan mai sarauta ba bai yadda jama'a gari sun yi baya a badan bai shiru ba amma wannan ya ja an bugi Imam Malik har hannun shi ya kame amma duk da haka aka zo ana taso talakawa ɗaiɗaiɗaiɗai su zo su mubaya imam malik ya sake fitowa ya sake cewa ku je ku yi mubara'ar ta dole ɗin amma irsasa ku aka yi saki bai yi ba tunda an taso ka da bindiga ya zaka durƙusa saka musu ƙuri'a amma dai ba za ka yadda ba cewar kuma ka saka kura an ka ba ka faɗi wata magana matarka ta saku ma malin malamin fiqh ya ce ƙaryar banza ce ba bata saku ba abin da sakin dole ne ita ma ƙuri'ar ta dole ce ko an fahimta jama'a wato wasu su wasu malaman islamiyya ne wasu ma gogi ne sai suka samu damar suka je jami'ar islamiyya da ke madina suka karatu wasu suka je jami'o'i na kasashen larawa suka yi karatu to shi kenan da suka dawo kasar wai sun je malaman su sun ce musu duk abin da mai mulki ya faɗa gaba ɗaya a shuru ake ba a ba a fitowa ana cewa kaza ba a ɗaukar makami ne ga mulki ba a cewa a shirya tarzoma ta saba hankali amma malamai ba sa jin mai mulki yi abu ba daidai ba su shiru matakin farko shine matakin nasiha to nasiha kuma ba akan mimbari ake ba ba alafika ake ba in kana da sauran tafi ka je ka zauna da shi in baka da sauran rubuta mishi to sai ka je kai sai ya turje kamar yadda imam malik sai da ya samu su waɗanda suke ulul amri yace kar ku sa mana wani wani baya sallah wani mashayin zuwa ne wani bai san komai cikin addinin Allah ba yanzu ba ku sa mana shi ya zama shi ne khalifa mu'amadina shi ne gwamnan mu'amadina sai aka ce a rabu da imam malik sai aka je aka sawo shi aka nado shi shi imam malik ya zo to yanzu sai fito karara dan haka kaji shi wata shekara a garin nan wani gwamna ya zo zai rusa kasuwar sabon gari muka je muka nemi appointment da shi muka ce mishi a'a kuskure ne ka rusa kasuwar sabon gari amma abin da ake yi zuwa ake a gina wata sabuwar kasuwa sai a ce duk wanda yake bukata sai a yi ta da sauki a tsamar mata da social amenities titina wutan lantarki security komai na zamani da haka a fakaici an mai da waccan tsohuwar kasuwa ta zama irrelevant ta zama ba ta da muhimmanci saboda lokacin da ka biya dubu ɗari bakwai ka sirin fa a kasuwar sabon gari sai gwamnati sai ta gina wata a can ɗan magaji sai a ce rumfa naira dubu ɗari ce sannan nan kana biyan mai gadi duk sati can sai a ce gwamnati ta dauki masu gadi sannan nan sai kun kunna janareta sai a ce wancan kasuwar sabuwa gwamnati ta hada ta da layin wutan lantarki na gwamnatin tarayya da haka an dauke wuta ma minti biyu ne an dawo da ita kuka bashi wannan shawarar jama'a sun ce eh to wannan shawara gaskiya a bari ce kuma shi kenan kwana biyu kai sai aka tura wani tsohon principal ya zo masu sarauta sun nada mishi mukamin shi kenan sai aka ringa bi ana shaida a rumfunan kasuwa kawai za a kori yan kasuwa muka sake tuntuɓar wancan mai mulki gwamna muka ce bayan waccan magana da ka amsa mana an zo ana ba sai ce su sun zartar da shawara cewa sai sun gina kasuwan nan muka ce shi kenan sai na fito jaridar daily trust kuwa sai ne magana nan da nan suka publishing kuma shi kenan sai ga yaran shi ya aiko ai shi wannan abin da mun shi an kyauta ba don ne ne zan je fade shi a jarida ce me yasa ba za a fade ka a jarida ba an yi maka nasiha wace hikima ce ta kawo su tsohuwar kasuwa a ce za a gina wata na kawo misalan wasu garuruka da aka yi haka wasu mutanen gudu ba su dole su bangaren kaso sabon gari yanzu yadda take jama'a ana rushe ta wani ba ga dan zuwa buhu ya sa yana kasa alam gwamna ko to matan shi biyu ƴaƴan shi bakwai wannan irin da kake gani ko anan yake cin abinci ba zuwa fa abincin gidan kowa to haka rushe ta aka ce to duk wanda yake so ya zo rumfa naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu wannan mutum ne zai so koma ƙauyensu ƴaƴan shi kuma sai su zuri bindiga sai su ce za su jihadi in sun zo suna kashe ku kuma sai ku ce sun zama boko haram ba dole su kashe ku ba ba ku da fasaha ne ba ta ba ku shawara waɗanda suke kusa da ku sai ka zo ka samu tukoki a cikin kasuwa sun shekara arba'in suna buga tukunya suna buga murhu sai a ce duk waɗannan a tashe su wani lokal zaman za ta yi sababbin rumfuna wani wani zai da jami ma sai ya zo ne zai karbi galan galan a wurin wani ya buga muku kafin magariba ya siyar hamsin ya cire ba da biyu ya rike hamsin ya soke yana isa gida sai ga matar tana fara haka ne ko da haka wallahi haka ne jama'a mu ƴaƴan talaka ne mun san yadda al'amarin yake to amma ku dubi kasuwar kurmi kasuwar kurmi yau shekarar ta ɗari biyar kasuwar kurmi da ke kano shekarar ta ɗari biyar amma ba a rushe ta ba wani gari ya kai kano kasuwanci arewa babu da aka zo za a ci gaba sai aka je aka yi kantin kwari har yanzu akwai masu sai da yadi a kasuwar kurmi amma ba a tashi su ba sai aka basu sai aka tafi sai aka yi kantin kwari ya zama nan galibi masu duka ne da makamantansu kasuwar kantin kwari da ta cushe ba a ce a rushe ta ba sai aka tafi aka kwana singa aka ji aka yi ne haka ake haka kowane gari ake yi amma yanzu a jihar adamawa an je an rushe kasuwa a jihar Mina an ji an rushe kasuwa mutane sun zama stranded waɗannan samarin da suke saba buhu suke ɗauka yanzu sun zo sun karɓi bindiga su suke kashe ku kun kasa fahimta ba ku da fasaha kuna tare da mutane wajen sun yi digiri kun sa su su ne kwamishinoni su ne masu ba ku shawarwari wallahi tallahi ku je adamawa ku ga waɗanda suke ɗaukar buhu eh da aka fasa su aka watsa kasuwar shi shikenan Maka ta tashi sai a ba matar kwamishina takaddun filin rumfa uku matar darakta tana da kaza matar famanin sakatare tana da kaza sai su raba wa kansu su kuma ba su san ƙananan kuɗi ba sai a ce rumfar za ta kai miliyan biyu tsakani da Allah kana zaune cikin rumfar kwano an rushe an ce ka kawo miliyan biyu ka sai fili sannan an ce jinin da ba ka sai jan bulo sai koma kawai sai raya gona